وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قلنا في مجالس التي يجب ان كنا لها فتردوننا في قلوب المرء من كتاب الجنوب باب نشده في نطاق التصديق والحجر babin da ke bayani kan sanar da cewar mutum da kuma wato hana mutum taba dukiyarsa a tafri shi ne sanar da cewar wani a dalilin karfan bashi shi ne a tafri alhajiru shi ne hana mutum taba dukiyarsa a yau za mu karanta hadisi na biyu da na uku a babin insha Allah waɗannan hadisai guda biyu suna ɗauke da bayani akan damar yin hukuma ga mutum a dalilin kin biyan bashi damar a yi hukuma a yi hukuma ga mutum saboda ya biyan bashi وعن أمر بن الشريف أن تربو حديثنا لك أمر بن الشريف عن أبيبي يتربو لك ما تكنت الشريف بن عوف الخطبي رضي الله عنه الله تعالى يتقدر بابا الصحابين الشريف بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce layyul wajidi kankamon mai hali wato kalma ta allayyu ta zo a cikin alkur'ani a wurare da yawa musamman ta wajen da Allah yake bayani game da munafikai ya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idan an kira munafikai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam lawwatuhu sahum wato suna nokewa don ka kalma ta allayu tana ɗaukar ma'anar lokewa mutum ya ƙi wato alwajidu mutumin da ke da hali shi ne alwajidu laifin wajidu lokewar mutumin da ke da hali wanda bayanin da yana cikin fasul bari shafin sahihu bukari da jisu na biyar shafi na saba'in da biyar ibn hajar mai littafin gudun maram ya yi magana game da kalmar ta allayyu yake cewa bilfaki almakon ma'anarta kankamu ne mutum ya kibiyan bashi da gangan ana bin sa bashi yana da hali ya kibiya ya noki haka nan ya zo cikin aunin ma'adu a cikin na goma sha na arba'in da matsalul qadiri ala qada'il dayn a da ala qada'il dayn mutumin da ke da hali ya biya bashi amma da gangan ya fi biyan bashi shi ne alwaji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laifin waji wato nokewar mai halin ya biya bashi wannan nokewar tasa kankamo da yake yi ya ki biyan bashi din nan yuhibbu irdahu yana halatta a taba mutuncinsa wa hukumata hukuma hakan yana halarta a maka hukuma wato kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin mutum da ke da halin ya biya bashi sai ya ki ya noke ya ki biyan bashin wannan nokewar tasa tana halarta a taba mutuncinsa kuma tana halarta a masa hukuma رواه أبو داود الإمام أبو داود يروي حديثا yana babu haƙƙi dai da wadaini akwai babu musamman da al'imam abu dawud ya yi a kan dangane da tsare mutum a dalilin bashi ya kawo wannan hadisin a karkashin babu da ce wannan sa'i haka nan al'imamun na sa'i shi ma ya rawaito hadisin yana babu mafilin daniji wa allaka bukari kuma alimamun bukari ya rataya hadisin kusa irin da kaji an sa imam bukari ya rafe hadisi ana nufin ya kawo shi da isnadi yana kitabu istiqra wa biyu a sahihul bukari kenan yana babu bi sahibil hafi makalun da imam bukari ya yi wannan babi sunan babi li sahibil hafi makalun mai haƙƙi yana da damar ya yi korafi da annabi ne ya faɗi haka idan mutum yana da haƙƙi yana da damar ya yi korafi a ƙarƙashin wannan bayan sai al'imam bukari ya ce wa yuzkaru anin nabi wa da anin nabi kaga wannan kalmar wa karu ita ke nuna cewa al'imam bukari ya rataye hadisin bai kawo shi da sunadi ba domin idan akwai sunadi ba zai ce karu ba sai ya koro sunadin kawai ce wa yuzkaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam لن يواجه يحل عقوبته وإرضه يحل عقوبته وإرضه ميمكن يحل إرضه وعقوبته حديث يقول وتشجع وأن الكلمون يعني في التقديم والتأخير وصححه ابن حبان كما الإمام ابن حبان يعني عند تولى حديث حديث هنا المسند الإمام أحمد هو ده شيء ابن حجر بيساوي بيان الأدباء wato shi ma al-imam ahmad ya rawaito hadisi kuma al-imam bukhari ne kada ya kawo shi mu'allakan al-imam abu dawud ya kawo shi yani wa salahu al-imam abu dawud yana babu al-hadithain wa ghairihi haka nan al-imam an-nasa'i yana babu matsul al-ghalib akwai ma al-imam ibn majah wanda shi ibn hajar bai faɗa anan ba hadisin nan yana sunan ibn majah yana babu al-hawala babuka guda biyu a sunan ibn majah da kuma babu hafi bidaini wal mulazama isnadin hadisin yana da kyau littafin fatul bari shekul sahih bukari karkashin babin da alimam bukari ya yi littafin da hafi makalun inda alimam bukari ya kawo wannan hadisi mu'allakan ibn hajar yana sharhin wannan a fatul bari mujallar na biyar shafi na saba'in da biyar ya ce isnadin hadisi hasanun isnadin hadisin yana da kyau amma a nan imam eh, ibn hajar bai ce bai ce ko ga illa kawai ya ce al'imam ibn hibban ya inganta hadisin to shi kansa ya ce isnadin hadisin yana da kyau hadisin yana yarwa ga gari hadisi na dubu da gari hudu talatin wannan hadisin ya tabbata eh, daga annabi sallallahu alaihi wasallam littafin haunin ma'adu da yake sharhin sunan abi dawud inda hadisin al-imam abu dawud shi ma ya ruwaito malami ne cewa ma'ana abinda hadisin ne yake karanta da mu idza ma gani al-ghani an qada idayni idan mawadaci ya loki ya ki biyan bashinsa yuhibbu lid ne, lokewar wannan mawadacin yana halattawa mai dinsa bashi an yukalliba qawla alayhi ya tsananta magana a kansa wa yashaddida fi haqqi irdihi wa hurmati yana da damar ya keta mutuncinsa saboda abin da ya aikata wa kazalil qadi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, notsewar mai hali yana halatta a taɓa mutuncinsa yana halatta a masa ukuba wato annabi yana nufin notsewar mai halin ya biya bashi wannan notsewar tana ba ma alkali damar at-tablibu alaihi wa habsu alkali yana da damar ya tsananta ma wannan mutumin alkali yana da damar ya tsare shi wa ta'diba lahu saboda horo gare shi li'annahu ne yasa aka ce za a hore shi li'annahu zalimun saboda yayi zalunci wa zulmu haramun wa in qalla zalunci ko haram ne ko mai kankantar eh, karkashin wannan hadisin kafin mu kawo hadisi na biyu akwai bayanai da za mu gabatar insha Allah waɗannan bayanai kamar kashi biyar bayani na farko idan muka lura da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake lotsewar mai halin ya biya bashi ya lokaci ya ki biyan bashi yana da hali wannan abin da ya aikata yana halatta a taɓa mutuncinsa kuma yana halatta a mar'ukuma da wannan abu na farko da annabi ke mana ishara kai jinkirta biyan bashi haram wato jinkirin biyan bashi haram wannan shine makomin hadisi saboda ai a dalilin jinkirin biyan bashi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce. wato halal ne a taɓa mutuncin mutumin da yake biyan bashi ne halal ne a mara hukuma me yasa saboda ya yi irin biya da shi kaga irin biyan bashi haramun inda har yana halarta a taɓa mutuncin ka a dalilin sa duk abin da aka ce za a taɓa mutuncin musulmi a kansa domin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutuncin musulmi da jininsa da dukiyarsa duk haramun ne a kafa amma saboda wannan abin da mutum ya aikata wanzu Allah yake halal ne a taɓa mutuncinsa nan ne a mahukuba kaga duk abin da zai kai ga a taɓa mutuncinka a dalilinsa wannan abin babu shakka ba a ce mar masarufi haramu jinkirin biyan bashi haramu hadisai guda biyu suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a kai hadisai guda biyu wannan shi ne na farko hadisun da muka karanta akwai hadisi na biyu wanda ya fi wannan abin mamaki shine ibn hajar bai kawo shi a nan ba ko da yake na shakka dalilin da yasa bai kawo din ba saboda ya tabbatar da tsananta wanda ya zo cikin hadisi amma wancan hadisi na biyun ya fi wannan hadisin inganci shine hadisin abu hurairah hadisin abu hurairah mutafakun alaihi yana sahih bukari kitabul hawala babul hawala yana sahih muslim kitabul mufaqati babu tahrimi maqlil gani yana sunan abi dawo babu fi matsalin gani sunan tirmidhi babu ma ja'a fi matsalin gani annahu zulmun sunan nasa'i fil hawala sunan ibn majah fil hawala aidan kaga ashabu sunan da ɗaya sun kawo shi ga kuma al-imam bukhari ga muslim hadisin abu hurairah wanda shine akasari zaka ga malamai suna karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace matlul ganiyyi zulmun wannan shine hadithin. ne matsalul ganiyi sulmu ɗanewar ɗanewar mawadaci zalunci ɗanewar mawadaci zalunci ne ne ake nufi da ɗanewa domin da larabci asali al-matsulu shi ka ana kamar yadda ya zo cikin umdatul tsari alhafizul ayyar cikin umdatul tsari mujallar na goma sha biyu shafin ɗari biyu da talatin ya ce aflul matsuli da larabci na aka ce matsaltul hadida amtuluha na miƙar da ƙarfi matsalar kamar yadda makeri yake makeri zai miƙar da ƙarfi wanda yake gajere ne miƙar da shi ya yi miƙarwar shi ne ake da almatsu shi ne abin da mazan Allah yake faɗa a nan matsalun gani miƙarwar mawadaci mawadaci ya miƙar da ake nufi da ya miƙar wato ya miƙar da lokacin biyan bashi misali akwai lokacin da aka sa za a biya bashi wata daya sai ya miƙar da lokacin ya ƙara jan sai ya miƙar da shi ya yi gaba alhazin ayin yake kullum mamdudin mamfulu duk abin da za a iya miƙar da shi ana kyar ana amfani da salmar almamful a kansa min ku ishtiqaqul masl bi dayn saboda haka yasa aka yi amfani da salmar a akan bashi me hikima wa huwa layyan bihi saboda ai mutum ya lotse ya ki biyan bashi da ya lotse ya ki biyan bashi saboda ka sai lokacin biyan bashin ya ƙara sai kaga ya miƙar da wannan lokacin wannan shi yasa aka yi amfani da kalmar matsulub ganihi zulum manzo Allah ya ce idan mawadaci ya ƙara tsawon lokacin biyan bashi shine matsulub ya tsawwala lokacin a wata ɗaya zai biyar bashi sai ya ƙara kwana guda ko awa ɗaya misali to zalunci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya karu akan wa'adin da aka yi wannan lokacin zalunci wannan hadisin abu hurairah wanda shine mutafakun alai a littafin isbahul munir shafin 266 za ka ga اشتقاق كلمة المصري حسن لسان العرب مجلد 10 شافعي 34 كل مردود منقوص والنصر في الحق والدين مأخوذ منه وهو تطويل العدة abin da ya sa annabi ya amfani da wannan kalma saboda mawadaci idan aka ce mawadaci ana nufin mai hali ya tsara tsawon lokaci allati ya tsori ku halgari ku liqabi lokacin da aka kanya na biyan bashi sai mutum ya ƙara tsawon to annabi sallallahu alaihi sallam ya ce abin da ya aikata din na zalunci فليتم فتح الباري هاي يدو ثم حجر لنا الشيخ حديث أبو هريرة آه، مجلد أبو الشافعي من يهودا في سندل يكاو بيان الإمام الأزهري النبي صلى الله عليه وسلم يكي قال لوكشن موداجي زالوجي قال لوكشن بيام باجي كموداجي زالوجي وأنا الإمام الأزهري يكي ما لمن سنة sun yi saɓani game da abin da annabi yake nufi da mawadaci fi tafuri saboda waye mawadaci wanda za a ce idan ya kare lokacin biyan bashi ya yi zalunci waye mawadaci shi ne sai ce walakin al-murad huna abinda annabi yake shara da shi wato ba wai sai kana da dukiya abinda annabi yake mana shara, man qadara ala al-ada'i fa akharahu duk wanda ke iya biyan bashi yana da halin ya biya a matsayin jinkirta duk wanda ke da halin ya biya shine mawadaci Sau da ba sai mai dukiya ake yi ba la ko da talaka wa walau da fasira na ji alimamu imamu ko da talaka ne ake cin ka bashi an samu cikin biyan bashi yana da halin ya biya bashi ya kare tsawon lokaci to daga wannan lokaci lokacin idan wa'adi ya yi daga wannan lokaci ana rubuta masa wane ya yi zalunci inda yana da halin biya to shi ne annabi yake nufi da algani da aka da annabi yake gani a nan kafin kenan a larabci min ibafatul masdar da fa'i inda tuhu wanda aka sanin malamai suna fassara shi a haka bi ma'ana ya faru da al-gani al-qadir an haramun ne ga mutumin da ke da halin ya biya bashi ya dinkirta biyan wannan bashi ba da ikafin islamin aisha amma don da an ce mai hali matsalol gani can kuma a cikin muka karanta mazu allah ya ce laifin waji nokewar mai hali wannan kuma wato eh, tsawon ƙara tsawon lokacin mawadaci a wajen biyan bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake zalunci to kaga kenan waɗannan hadisai guda biyu kuma dukkan su sun inganta wannan hadisi na Abu Huraira yana sahih bukari da Muslim wannan hadisi kuma na Amr bin Sharif Amr bin ya zo shi ma ya inganta wanda waɗannan hadisan guda biyu suna nuna cewa babu kyau mutum ya jinkirta biyan bashi da lokacin da ya matukar yana da halin ya biya babu kyau amma abin da yasa ibn hajar ya dauko wancan hadisin ya samu bai kawo hadisin abu hurairah ko da shi hadisin abu hurairah ya fi inganci saboda wancan hadisin amr bin sharif ya fi bayyana hukun damar a yi horo ga mutum saboda abin da ya aikata shi hadisin abu huraira ya je ce kawai idan mutum ya kara zama lokacin biyan bashi ya yi zalunci wannan shi ne bayani bayani na biyu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kokarin ya sanar da mu muhimmancin lokaci game da biyan bashi ya sanar da mu cikin hadisai da yawa akwai hadisi guda daya wanda ke dauke da labari mai ban mamaki wanda annabi ya gaya masa habbai eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai wannan labari akan muhimmancin kiyaye lokacin biyan bashi kada dai wannan hadisi ya tabbatar mana idan mutum ya kare lokaci zalunci matukar yana da hali matsalar gani sayyir ruwaji shi kuma yana nuna cewar akwai damar ma a kori mutum a dalilin abin da ya aikata wato kissa din yani ajiba bil iman bi waqti qada'i duyub game da muhimmancin kiyaye lokacin biyan bashi wanda Allah da kansa ya yi magana a kan lokacin a cikin alkur'ani suratul baqara saboda haka manzo Allah sai ya ƙara da hadisi wanda hadisin uh, akwai riwaya ta Abu Hurairah akwai riwaya ta Umar, bin Amr Allah ya kara ya tsaka gare su uh, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam uh, Abu Hurairah yana cewa inna Rasulullah zakara rajulan min bani Isra'il wato wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sahabbai labari wani mutum daga cikin banu isra'il sa'ala ba'da banu isra'il ya zo ya samu wani mutum kuma daga cikin banu isra'il an yi sifahu alfa dinari ya bashi ya bashi aro ya ranta masa ya ranta masa ne dubu ne dinari dubu daya zai jari ya ranta masa wannan kudin to a riwaya da ta zo riwaya ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunan wannan mutumin ma yace allazi yani huwa najashi sarkin habasha annajashi shine abin ya auku da shi amma a hadisin Abu Hurairah ba Allah bai kira sunan shi eh, wato annajashi wani ya taho ya shi annajashi ba bani ba ba baya cikin bani Isra'il dan bakar fata ne mutumin habasha amma tun da yana addinin yana addinin banu isra'il sai manzo Allah ya danganta shi ga banu isra'il wanda wannan yana cikin dalilai da suke nuna cewa ko da baka cikin jama'a idan ka alakanta kanka da su to shari'a tana daukan ka a matsayin kana cikin saboda haka manzo Allah ya ce sa'ada ba'da bani isra'il wato sa'ada jashi أن يصرفه ألف دينار يباشر الشيء مثل الدينار جبهة ولم يتوقع هنا لبقاتا كان يوا يعتلم شيء باشي دجاري يدو سانو كتجن هبشا يشي مطا هنا ربار سيباشي كلاشن إيه إيه مثل ka zo min da masu shaida waɗanda zan kafa shaida zan kafa su su zama masu shaida a kai su zama shaidar ka eh, wannan shine abin da alqur'ani ma ya nuna a daura bashin a daura bashin da shaidu fa kada su mutum ya ce kafa billahi shahida shine mai neman bashi sai ce ai ba sai mun kawo shaidu ba Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanin na da akwai riwaya mai tsaro lokacin da mutumin ya faɗi haka sai an najashi ya ce subhanallahi na'am yake sarki ya tabbata ga Allah na yadda na yadda Allah ya isa zama shaida tsakani na da kai wanda wannan hadisi yana cikin dalilai suke nuna cewa rubuta takarda a lokacin ba da bashi ba dole ba domin da ake dole ne na shakka da annabi ya gyara abu amma annabi sallallahu alaihi wasallam da gyara ba sai bashi domin tawfiqud duyu shaida yana matsayin daura bashi idan akwai yarda tsakanin mai bayar da bashin da mai karba ba dole bane a bashi shi a samu shaida ko a rubuta amma duk da haka sai ce ikini ne bil kabir to je ka kawo min wanda zai labarce ka wanda zai labarce ka tun da sarkin gari ne ta bai san shi ba shi Allah ja shi sarki ne wanda ko ya san yana cewa ya rinka mar bashi ba kuɗi sai ce to ka zo ka zo ka kawo wanda zai lamunce ka shine alkafin shine garan da turanci fakala nan ma take ta shi wannan ne neman bashin ce, ka fa billahi kabilan ai Allah ya isa ya zama mai lamuni gare ba sai na nemo ba kaga ba sai na nemo wani wanda zai zama shaida cewa an sanni a ko zan bata akwai wanda zai nemo ni sai Allah ya fi kowa sani kana sai ce dakka ka faɗi gaskiya kaga kenan babu shaida babu garanto za a bashi bashi kule sulai dinari dubu ɗaya. fa da fa'aha ilayhi ila ajalin musamma manzo Allah yake sai da sulan dan nan guda dubu sai ya bashi zuwa ga wani lokaci da an ayyana shine musamman an ayyana lokaci da zai dawo da waɗannan sulan da dubu ɗaya babu kai wannan race kenan race ne na halal kaga ba ma al ba suka yi ba domin da kamar kamfani suka yi to wannan da ba za a ce ba za a ce ga ranar biya misali haka nan ba illa dai kawai ya ba shi rance bakara da bahari sai mutumin ya fita ya hauce ku in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hauce ku ya tafiyarsa ya tafi kasuwanci ba ka ba hajjata ya biya bukatarsa a wata riwaya aka ce farakibar rasulun bahar bil mal sai wannan mutumin ya hau wato ainihin teku ya hau jirgin ruwa da wannan dukiyar yadda ji rufi yana fatauci da wannan dukiyar kaga dama yana neman jari saboda aka sai shiga duniya yana ta kasuwanci fa qaddara Allah an halal ajal Allah sai ya kaddara lokaci kuma ya zo lokacin da za a biya bashi ya zo wartadda bai bahru bainahuma daidai wannan lokaci kuma teku wato an samu an samu uh, wato rikicewar teku saboda guguwa domin idan ana guguwa teku ba ta da daɗin jiya saboda ka duk da sun tsaya babu jirgin da zai zai tashi ana wannan guguwar ثم تمسى مركبا يركب يعني من جد الذي يهو alaihi عليه ajal ya iso ga wannan mutumin saboda lokacin nan allazi ajjalahu wanda ya riga ya sanya saboda lokacin biyan bashi ya yi ba dan ya ji markaban bai samu jirgin ruwa ba babu jirgin da zai tashi ba a kada kashe batan saboda ka sai wato sai mutumin ya ɗauki wani gungume fa na fara sai ya huda a wata riwaya aka ce fa lamma balagal ajala lokacin da eh, ajali yi na biyan bashi arada al idan ya yi yunkurin zai fito ya taho ga wannan mutumin wato ga annajashi ya zo ya same shi a kan bashi fa habasat rihu sai guguwa ta tsare shi fa amila tabutan saboda haka sai ya yi akwati wannan riwaya ta duke sai ya sai ya abin ya akwati da kansa fa adkhala fiha alfa da sai ya sanya wannan kudin sulalla guda dubu wa sahifa minku ila fadiliha ya rubuta wasiƙa kuma ya jefa a cikin akwatin wannan wasiƙa zuwa ga wanda ya bashi bashi zuwa ga shi ya zuba kudi sulan zinare duku a cikin akwatin ya yi wasiƙa kuma ya jefa akwatin ya kulle wannan riwaya ta bikin riwaya ta farko gungume ya samu saboda haka sai ya huda wannan gungumen da ya huda sai ya zuba wannan kudin a ciki ya kawo takarda ya rubuta wasiƙa sai ya soka a cikin wannan rami sun masajjaja mawdi'a sannan sai ya toshe wannan gurin sun ma ata bi halbahara sai ya taho bakin teku Sai ya zo bakin teku sai ya ce Allahumma ya Allah innaka ta'lamu ka san anni tasallabtu fulanan alfa dinari tasallabtu wanda da larabci ya ce istaslabtu na karbi rancen sulan zinare dubu guda na wani sai ka Allah ka sani fasa alami kabila lokacin da nai ne tunani ya bani wannan rance ya yaro ya tambaye ni da nemo wanda zai lamunce ni fa kuntu sai nace ka fa bi ta kabilan Allah ya isa ya zama mai lamunta ne fa ya bika da na faɗi haka da na mutumin ya yarda da kai fasa alami shahidan ya nemi in kawo shaida fa kuntu sai nace ka fadin lahi shahidan Allah ya isa zama mai shaida tsakanina da kai fa radiya bika nan ma dai ya yarda da kai wa inni jahadtu an ajida markaban na yi iya kokari na yana gaya ma Allah kenan a bakin teku na yi iya kokari na in samu jirgin ruwa a afu da shi eh, ilai da tazilan in aika mar hakkin sa din nan falam akbir ban samu ba wa inni astawji'uka saboda ka ni ina baka aji amanar wannan kudin wanda hadisin abdullahi bin amri annabi yake sallallahu alaihi wasallam fa qala fa yake allahumma addi hamalaka ya allah kai kala munce ni to ga lamunin ka kai fara ma bi hadin bari kuma da ka sai jefa gungume ko ko akwati dai ruwaya biyu sai jefa cikin teku ya biya ki da kaga ya ba mu Allah Allah ya kai wannan me yasa yayi haka saboda fa lokacin biyan bashi yayi tun da lokacin biyan bashi yayi yayi iya kokari ya isa da wannan kuɗi babu hanya a kai hanya guda daya da guguwar da ta zo da tekun kansa suka mallakan Allah kuma Allah na shi ya lamunce shi Allah shi ya zama masa mai shaida a shi kenan yana da wata dama da ta biya bashi kaga har yanzu yana da damar ya kiyaye wannan lokaci ya ce hatta da fiye da ya jefa sai wannan gungume ya nufi a cikin wannan tekun sun man sarfa shi ko sai ya juya amma da ya juya ba gida ya ba har yanzu yaltamisu markabar yana neman ina za a samu jirgin ruwa da zai bayan wancan sako ya aika kuma yana neman jirgin ruwa yana neman jirgin ruwan da zai hau ya rufe ila baladi wanda zai koma garinsa eh, kaga a nan wanda ya nuna maka bayan ya yi wannan ajin bai dogara da shi ba sai da kuma ya ƙara ci gaba da ƙoƙarin ya samu jirgin ruwan da zai hau ya kai wannan kuɗin bayan ya tura wancan kuɗi kuma sai ya kai wani saboda dai ya kiyaye wannan lokaci فخرج الرجل الذي كان أصلحه سأل صلى الله عليه وسلم يجيب mutumin da ya bashi bashi ranar biyan bashi ta zo lokaci ya yi da ya fito ya zo bakin teku yanzu yana ta kallo yana hangen teku la'alla markaban karja a jimali tana yiwuwa ga wani cikin ruwa zai shaho da dukiyarsa ko da mutumin bai zo ba zai iya aiko sa tun da lokaci ya yi ya taho bakin ruwa alkawari to amma kuma sai ya zama ranar da alkawarin aka yi za a biya bashi bai ga kowa ba wanda riwaya ta biyu kenan waga da rabbul mali ila ya taho bakin teku mai dukiyar ya tsazo an yana ta tambaya yana cewa ah, ko kun gawa ne a ce masa a gan ba to shi ma sai ya koma ga allah da ya yarda da shi a lokacin da ya bada bashi sai ce Allahumma khufni wa inna ma a'taitu laka ya Allah ka mai damuwa ta ai ka sani ban bayar ka sai domin ka ka ji san min damuwa ta kai ka sani ban ba da kudin ba sai domin ka saboda an nemi shaida yace kai ne shaida an nemi mai lamunta ya ce kai ne lamun kai ne mai lamunta kaga kenan domin Allah aka bada bashi sai ce saboda haka ka mai ma damuwa ta ya Allah فإذا الخشبة التي فيها ما تلقى كنت منها da aka sa dukiya ta iso gaban جوة ba a kaza ha sai ya ɗauki wannan da amma a matsayin kirare bai samu kuɗi ba rana ta faɗi da gungume ya samu bare kai gida a fasa dai an samu ice da za a girki to a riwaya ta biyu an ce ta da yasal ba rana guda bane wato a ranar farko da ya taho yana jira bai ga komi ba washe gari da ya taho hankalinsa shine ya tashi to kuma hakika wancan bai saba alkawari ba ai isowar gungumen daga can zuwa nan shi ya ɗauki lokacin amma shi mai bashi ya cika alkawari daidai lokacin biyan bashi bai yadda ranar ta wuce sai ya jefa gunguma a teku to amma gunguma tsakanin lokacin da aka jefa shi a teku zuwa wasu tsaga mai dukiya sai ya ɗauki lokaci a nan kaga wancan bai taba a kawar shi ba wannan riwaya ce da darabul mali yas'alu an sahibihi kama ya yas'al wato rana ta biyu ya taho yana tambaya in ya ga matafiya ya tambaye su ko kun ga wane kaza kaza yanda yanda ya tambaya jiya bai ji da kashe ba bai samu ba sannan sai ya ga wannan gungume saboda haka sai ya dauke ta fa yahmilu ha ila ahlihi zuwa gida fa qala sai ya ce awqidu hadhihi da ya tafi gida sai ya ce ku yi makamashi da wannan gungumen fa ku ha saboda haka suka dauki gasari suka fasa فانتصرت الدنانير منها والخفيف fahifa ana fasa wannan gungumen sai ga kuɗi ya wata ga takarda ta faɗo saboda ka sai aka tara da aka ɗauki takarda wannan riwaya ta abdullahi bin amri bai zan kashe basu da fi hannar a riwaya ta shi da kansa ya fasa wannan gungumen yana fasawa ma na sharaha wajadal da wani fahimta yana fasa wannan gungumen sai ga dukiyarsa kuma ga wasiƙa ta rubuta zuwa gare shi ko cikewa ba cika ba ta yi ba to yana daukar kuɗi kirga ya kuɗi dubu daya ya karanta wasu ga ga ai an hakika kuɗin shi. ana gamawa kuwa a ranar a lokacin sun makadimar da dai kana sabo sai ga wannan da ake bin bashi ya yi ya samu jirgi ya hau ya zo wa a tajin arziki dinari yana zuwa kuma ga kuɗi ya kirga su da dubu daya amma da farko sai ya ce wani wallahi ma kuntu jahidan fi talab markabi li atiyaka bi malika wallahi ban gushe ba tun da lokacin biyan bashi yayi ina ta neman kirki da zan hau dan in kawo ma dukiyarka wallahi ya rantse da Allah kaga ashe rantsuwa akan gaskiya ba da bane yace fa ma wajadtu markaban ban samu kirkin bane kablan da jirgi fi kafin wannan da kaga babu wani jirgi illa wannan da a kala sai dan anan riwaya kashi biyu ne na farko yace hal kunta ba'atha ilayhi bi shay'in sai sai shi wanda ya bada bashin yace ko ka aiko min ne wato me ya hana ka aiko min ko ku kayi min aike kayi min aiken kuɗi Ba shi ya san bai aiko mutum ba shine sai yace ukbiruka anni lam ajid markaba ina ga maka ban samu jirgi ba qabla allazi jitu fihi kafin wannan da zo a cikinsa. sa shine sai ya yace fa inna allaha qad adaa anka allazi ba'athahu fil ba to ai gungumin da ka tura ta ba mu Allah ya kawo ya kawo bin fasara bil abd dinar rashid wannan shine hadisin al-Imam Bukhari amma akwai riwaya da yake summa kadima ba'da zalika wato bayan haka sai ga wanda ake jin ba shi ya yi iso fa ta rabbul mal da ya taho bakin ruwa sai mai kudi ya zai tare shi sai ke ya ne. mali kad qalatin nadra me ya faru na dade ina jiranka ya aka yi haka shi sai ya bashi amsa ya ce a'a amma ma duka in dukiyarka ce da kake tambaya kake gaya min na dade ban zo ba fakar da ba su ila wakili ai wakili na da kakan baya kafin ka duba shi na da dala ba shi wannan kudin kaga wakili su shine Allah in dukiyar zai da kake faɗa ta ai na riga na ba wakili na amma anta amma kai tun da tsakani na ne da kai ba maganar wakili ba ba haza zama rusa ga dukiyar ka sai kirga wasu sunan lafi da dubu ya bashi wannan ya zo hadisin Abdullahi bin Amr sai ke hafi ne albuka ga kudinka sunan da dubu daya a lokacin sai manzo Allah ya ce najashi sarki habashi kenan sai ya ce la aqbalu aminka da farko lokacin da ya iso ya ce masa ga kudinka sai girka dubu ya bashi ba tare da ya gaya masa labarin abin da ya ba sai shi sarki habashi ya ce ba zan karɓi kudin ba hatta ne bi ma sana'a sai ka gaya ni abin da kai ba akbarahu sai ce to kaji kaji lokacin da alkawarin mu lokaci ya iso na cewa zan biya bashi ga abin da ya faru an samu guguwa da ta taso a teku wanda babu jirgin da ya yarda ya tafi a wannan lokaci na yi na yi ta samu jirgin da zan iso in kawo maka kudin amma babu haya saboda haka sai na samu gungume na yi kaza na yi kaza na yi kaza saboda haka sai na turo amma da bai gaya mishi ba sai da annajashi shi ce ba zan karɓi kudin da ka kawo a yanzu ba sai ka gaya mun ne ya faru saboda shi shi ya sani Allah ya riga ya kawo wannan gungume shine bayan ya bashi labari sai ce to laqad addallahu anka Allah ya isar ma da wannan bashi yanda ka bashi sako Allah ya ka eh hadisin Abdullah bin Amr yace qad addallahu anka wa kad balaga al fi tabuti mun samu kudin musulun la dubu ɗaya a cikin akwati ga kuma wasila fa an fi kare alfaka don haka yanzu musulun la dubu da zaka bani a yanzu ka rike abinka wato bashin kadin nan Allah ya riga ya riga da shi abu salama wanda ne yaron abdurrahman bin auf yaron abdurrahman bin auf eh, tabi'i ne babban malami ya karɓi hadisi na wajen abu huraira ne sai ya ce lokacin da abu huraira ya karantar da tabi'ai wannan hadisi sai ya ce wa laqad ra'aytuna inda rasulullah yaksuru mira'una wa ladakuna lokacin da manzon Allah ya karanta wannan labari zuwa karshen sa mun sahabbai hayaniya muka yi kai mu ya mu wato ana muhawara ayyuhuma amanu kin tsakanin mai ba da bashin da mai biyan bashin wa ya fi amana wato sahabbai da suna muhawara tsakanin wanda da ya ba da kuɗin da wanda ya dawo da bashin wa ya fi su ya fi rikon amana wanda sahabbai sun yi muhawara a kan wani kaga kenan kana iya gani kana iya ganewa mutanen da yadda suke kokarin tsare amana su tsare lokaci kuma da yarda da hukuncin Allah babu hukunta wa kai wato annabi yakan ba da labarai saboda ya karantar da mu da wani labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin nan ne saboda ya karantar da mu muhimmancin kiyaye lokaci idan aka yi alkawari Allah ka samu riya kayi alkawari musamman akwai hakkin mutum akan wannan alkawari wanda shi ne na biyan bashi idan kayi wannan alkawari bai kamata lokacin na ya wuce baka je ka same shi daga ranar da alkawarin nan ya cika to fa daga wannan lokaci ana rubuta wa mutum cewa azzalimi hadisin yana sahihu bukhari al-imam bukhari ya kawo shi mu'allakan har yanzu majzuman mu'allakan majzuman wanda al-imam bukhari yana yana tabbatar da ingancin hadisin yana babu kafara fil qarfi wal quyun bil abdan wa ghayriha kuma ya kawo wannan labarin a furafin hadis ya kawo shi a wurare da yawa na bukkati za ka ga hadisin daban-daban a cikin sahih bukari inda imamu bukari ya gudu tsoro hadisin yana kafa hujja da shi saboda wannan bayani ne wanda nufi sallallahu alaihi wa sallam da kansa yi haka nan hadisin yana sunan kubra na imam nasai yana babu ma da bil kafara bi badanin bi badanin man alayhi haqqun ya kawo hadisin musnadan kasancewar al-imam bukari ya kawo shi mu'allaka hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da arba'in da biyar wannan yana ƙarƙashin ayoyin alkur'ani domin ayoyin alkur'ani sun mana ishara da haka kamar misali aya ta ishirin da ɗaya surar ta sabai wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz shi Allah mai tsaro ne bisa ga dukkan komai Allah ne karo ne ya faɗa cikin alƙur'ani Allah ne karo ne bisa dukkan komai saboda ka duk abin da aka ce ma Allah ya tsare Allah zai tsare shi ko ni ne wanda Allah ya faɗa mana haka na suratul baqara eh, aya ta 257 Allah ya tabbatar da cewa Allahu waliyyul ladina amanu Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine mai jibintar wadanda suka yi imani kasan wannan sai ne imani sai mutumin da imani da Allah zai iya wannan aiki ba za ka gane karfatar da mutumin da ya yi ba sai ka canza sulle ɗaya na dinari a yau na wani. sulle ɗaya na zinari a yau na wani. wanda za ka gane kimar yawan kudin a canji irin na kudin mu ne za ka gane cewa mutumin nan ba karamin imani ne da Allah har da ya aikata wannan ayyuka saboda haka idan mutum ya yi imani da Allah yakan yarda da Allah fiye da komai fiye da kowa baya shakkan al'amarin Allah shi yasa Allah ya ce Allah shine mai jibintar masu imani ya fari da hun zulmati ila nur yana fitar da eh, masu imani daga dubbai zuwa ga haske wanda a suratu Muhammad aya ta goma sha Allah subhanahu wa ta'ala yake zalika bi anna Allah mawlan na amanu Allah shi ne mai jibintar waɗanda suka yi imani wa annal kafirina la mawla lahum amma kafirai ba su fasu da mai jibintar su eh, a suratul talaq Allah mu kuke yake wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah to Allah yana isa mishi ka dogara da Allah in dai haƙiƙa gaskiya ne har zuciyarka Allah ya isa maka har ma Allah yana tambaya a suratul zumar alaysa Allahu bi kafin abda ashe Allah bai shi bawanka ba wannan duk ya nuna mana mutanen sun yi imani da Allah sun tabbata Allah bai tsaro ne sun tabbata Allah subhanahu wata'ala zai isar musu bukatun ba sa shakkan al'amarin Allah amma akwai wani abu a lokacin da mutumin nan ya yi hakan ya sa kuɗi a cikin gungun ya turo me yasa ya biyo kawo kuma me yasa bai koma ya ci gaba da harkarsa ba sai ya nemi jirgi ya sake ɗauko wasu sunan da dubu ya zo zai biya sai da wannan mutum ya ce masa ai kuɗin da ka aiko ai ya iso sannan sai mai da sa me yasa wannan shi ke tabbatar masa hali na waliyin Allah yana tsakanin yaƙini da kuma tsoro bainal khawfi war raja shi mumini baya yanke hukuncin yana cikin masu imani waɗanda Allah zai yi musu la ya yarda da Allah to amma bai sani ba tana yiwa akwai wani laifi da yamma Allah bai yiwa a dalilin wannan laifi to kaga kenan ka yarda da Allah sannan kuma kana tsoron akwai wani zunubi da kai ma Allah ba mamaki ba ka cikin waliyan Allah din ma saboda kai sa ya taso da kudin ya zo ba dan shakkan al'amarin Allah ba saboda ka tabbata a tsakanin hali biyu din nan wanda Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani dama su bayan Allah suna kasancewa ne tsakanin tsoro da kuma yaƙini tsakanin wato aminta da kuma tsoron cewa tana yiwa akwai abin da su ma Allah na da laifi eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas wani hadisi wanda ya shahara Abdullahi ibn Abbas da yake cewa kuntu khalfa Rasulillah yawman wata rana ina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake cewa ya kula inni uallimuka kalimati ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi manzo Allah yake masa ihfazillah yahfazka ka tsare Allah in ka tsare Allah Allah zai tsare ka ihfazillah ka tsare Allah ka jibu tujahaka za ka kane shi a gaban gabanka idan sa'alta fa'alillah wa la sa'alta fa'alillah indillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon nan a wajen Allah ta baraka ta'ala akwai riwaya ta biyu da manzon Allah yake ta'arraf ila Allah fi raka'i ka yi ƙoƙari ka san da Allah a lokacin walwala ya harifa fi shidda Allah zai san da kai a lokacin tsanani kaga dan wannan gaba mutane da yawa a yau ba su wannan gaba ta'arraf ila Allah tirrahati ya harifa fi shidda ka san da Allah a lokacin walwala Allah zai san da kai a lokacin tsanani abin da ya sa ce mutane da yawa ba su gane shi ba za ka ga mutum ba ruwan shi da ibada sai ya shiga bala'i sai ya shiga bala'i sai ya ce bari zai yi azumi na kwana talatin saboda allah ya biya mar bukata kaga bai san da allah ba sai da shiga tsanani ko abinda manzon allah ya gaya ma abdullahi bin abbas ta'arraf ila allah firraka ka san da allah a lokacin da kake cikin walwala musibar ba ta zo ba dama ka saba da azumin ka dama ka saba da kiyamun lai dama ka saba da yin sadaka sai ga musiba ta zo ba sai ka kara ba kawai hannu za ka daga allah kawar sai allah ya kawar amma sai muna so ne wa allah dabara ba mu san da allah ba sai da muka shiga damuwa saboda ka zai kare malamai ya ce a sauke man qur'ani ko zai to kuma da yake za su ci abinci shi kenan su haɗu ba dai kuɗi zai biya ba da sauke mara alkur'ani saboda ne saboda ya samu biyan bukata wannan ya saba ma abin da wanzu Allah ya gaya ma Abdullah bin Abbas ka saba ibada ka kusanci Allah a kowane yanayi wallahi in ka saba da musiba ta zo kana cewa Allah ka wadda ita Allah zai kauce ta ba ka bukatar ka kare komai wannan wato shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijukum min az-zulumati ila nur Allah shine mai jibintar masu imani masu imani su da wadanda sun saba aiki sun fi aiko masu imani sun saba azumi sun saba cilawa sun saba zikira sun saba duk aikin alkhairi sun riga sun saba suna ake kira na amanu saboda haka da sun shiga damuwa sai Allah ya fita su wallahi ba su maro roƙa ba Allah yana kira su daga damuwa amma idan ka ce sai ka shiga damuwar za ka kira Allah la wannan ya saba ma abin da manzon Allah ya karanta da mu shi yasa manzon Allah ya fara da cewa ihfazillah yahfazuka ka kiyaye Allah ka tsare Allah ka tsare Allah a koda yaushe kana kokarin ka wajen kiyaye tsakaninka da Allah shine Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake yahfazuka Allah zai tsare ka yace eh, ihfazillah tajidhu tujahaka a wata riwaya yace amamaka ka kiyaye Allah ka tsare tsakaninka da Allah za ka samu Allah a gabanka da zaran ka kira Allah sai amsa ne a gaban ka aiko kaga ba ka buƙatar ka wahala da ka ce Allah sai Allah ya amsa ma shi yasa yace za ka anta fas'alillah wa idza ka anta fas'in billah wanda riwayoyi biyun duka sun inganta hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2382 da kuma sahihu jami'in sagir hadisi na dubu bakwai da dari tara da hamsin da كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله سي بياننا أكو شيني فكر الحديث wato abinda وانا حديثي yake karantar da mu zan kawo مثلا حديثي كمان مثل ديار ان شاء الله ابي نستطيع ان نقول ان حديثنا مؤخرا كان كا مثلا من قلوب المرض وحديث لي الواجب يحل يرفضه وعقوبته نفرق بيان ابن حجر لسان قلوب المرض بيان ده فتح الباري جزء من الشافي لا فتح ديار ibn hajar yake istudilla bihi ala mashru'iyyati hafzil madin wannan hadisin hadisin amr bin sharif malamai suna kafa hujja da shi akan cewa ana iya tsare mutumin da ake bin sa bashi idan kana fadiran ala wafa idan ya mutum yana da hali ya biya bashin ya ki biyan bashin za a tsare shi Ta ta'diban lahu wa tashdidan alayhi me yasa za a tsare shi saboda horonsa saboda a tsananta mishi kuma kamar yadda ibn hajar ya faɗa babu shakka an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya taba tsare wani ala tuhuma ya zo cikin hadisin Muawiya bin Haida al-Kushairi wanda yana cikin adillatul haqq shari'a wato ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taba tsare mutum ya taba tsare mutum saboda tuhumarsa da ake muawiya bin haidda al-kushairi sahabi yake inna nabiyya habasa rajulan fi tuhmatin thumma khalla an akwai lokacin da annabi ya tsara wani mutum saboda tuhuma da ake gare shi daga baya manzo Allah ya ya sake shi hadisin yana riwaya ta Imam Tirmidhi babu ma ja'a fil haqqi fi tuhma haka na imam abu dawud ya rawaito shi da imam an-nasa'i hadisin yana da sunan abi dawud hadisi da dubu da dari shida da ishirin da takwas saboda haka don wannan hadisin yana da karfafa cewa ana iya kare mutum a dalilin bashi kuma akwai hadisin ma abu hurairah da ya tabbatar da wannan to mutum da biyu shine ibn taymiya a littafin majmu fatawa da mujallal 20 suka shafi na tara. shi ba ya shirki game da wannan hadisin da muka karanta ya ce wallayyu huwa al-maqsud abinda annabi ya ce nufi da layyul wajib lokewar mai halin ya biya bashi wato yana nufin al-maqsud shine ƙara tsawon lokacin biyan bashi bayan yana da halin ya biya ya ƙara tsawon lokacin sai mazan Allah ya ce ai azzalunci wanda ya kawo cikin hadisin Abu Hurairah zulmu sai ya ce to wa zalimu yastahiqqu al-uqubata wa ta'zira azzalimi yana cancantar a masa uquba yana cancantar a hore shi sai ya ce kasancewa za a iya tsara mutum a dalilin bashi za a iya horon mutum a dalilin bashi yake wa haza aslun musafakun alaihi wannan asali ne wanda duk malaman suna sun yarda da shi saboda hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yani anna kulla man fa'ala muharraman aw taraka wajiban istahaqqa al-uquba fa in lam takun muqaddar muqaddara bi shart tunda anan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da yake ga irin horon da za a yi wa mutumin da ya ki biyan bashi da gangan ba alhali yana da hali eh, a nan sai malamai suna suka ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam yake laifi kaza ana horo a kansa amma abin bai faɗi irin horon da za a yi ba to malamai suna ajiye shi a matsayin ta'azir wato ne kana ta'aziran yadda wani waliyul amri wanda an bar ma shugaba ne an bar ma alƙali in an ce ta'azir an bar ma alƙali irin hukuncin da ya ga dama shi zai irin horon da ya ga dama shi zai illa dai kamar a nan manzo Allah ya faɗi abubuwa guda biyu game da mutumin da yake biyan bashi da gangan manzo Allah ya ce yuhillu irkahu wa uqubatahu yana halatta wato a taɓa mutuncinsa kuma yana halatta a mar hukuma fa yu'aqibu al gani al-mumasila bil haqq saboda haka idan mutum mawadaci yana da halin da ya bashi yake biyan bashi daidai ne a kare shi yace wa kan nasta ala zalika fuqaha malaman fiqh da yawa sun gabatar da wannan min ahmadu malik wa shafi wa ahmadu gairi radiyallahu anhum wa la a'lamu fi ihtilafan yace ban samu sabani da aka yi a tsakanin malamai dangane da wannan hukunci ba wanda shine zaka ka gani a cikin malikiya imam shafi imam ahmad bin hanbal abin da ya bayyana ne mutum da uku shine al-imam an-nawawi ashabu fatih muslim yana cikin na biyar shafi na ɗari da cikin da biyu al'imamu na wani yake al-maqsu malku qada maqtuhin ka ada'uhu abinda ake nufi da al-maqsu wato shine mutum ya ki biyan abin da ya cancanta ya biya abin da ya kamata a ce ka biya ba ka biya shi ba matsalul gani ya gurmin wa haram ƙara tsawon lokacin biyan bashi ga mai hali ya ce zalunci ne kuma haram wa matsulu gairin gani laisa bi zulmin wala harami amma mutumin da bashi shi hali fa in ya kara lokacin biyan bashi wannan ba zalunci bane ko ba haram bane saboda abin da hadisin ya mana ishara kai wanda shi ake cewa shi ake cewa mafhumul hadis mafhumul hadis wato annabi ya ce notsewar eh, notsewar biyan bashi ga mai hali zalunci tunda annabi ya ce mai hali kaga ya nuna mara hali idan ya noke ba zalunci ba ne wato akasin abin da ya bayyana na hukunci wani an nasu ma'azur kuma saboda yana da uzuri walau kana ganiyan walakin na hulai sa mutamassina min al-ada ila ghaibatil mal tana yiwa mutum mai dukiya ne lokacin biyan bashi yayi amma kuma baya nan ya rasa hanyar da zai isar da wannan bashi kamar misalin da muka karanta na wannan labari na wanda ya karbi bashin sarki annajashi wanda manzon Allah ya ba da labari a kai kaga mutum ne mai halin ya biya bashi amma yadda za a yi a cimma wannan lokaci abu ya gagara ya yi iya kokarin sa da yi ba a anan ba zalunci bane ai Allah yana ganin zuciyar bawa jaza lahu ta'khiru ila imkan babu laifi dan ya jinkirta zuwa lokacin da ya samu damar ya biya bashi وهذا مخصوص من مصر الجني أو يقال المراد بالجني المتمكن من الأداء طب ذاك إذا النبي يشك mai hali idan ya loke ya ki biyan bashi a kan lokaci ya yi zalunci sai malamai suke suka ce abinda mazu Allah yake nufi da mai hali mai halin da yake da damar ya biya bashi wanda ba da damar ya biya bashi bai yi zalunci ba fala ya da kuru haza fi saboda kai ta mazhaba ta al-imamu shafi'i al-imamu malik wal jumhur wanda aka san malaman sunna suka ce tun da annabi ya ce mai hali kaga ke na al-mu'tir tsare al-mu'tir baya yiwuwa al-mu'tir shine mutumin da bashi da halin ya biya bashi kana jin sa bashi babu halin ya biya bashi tun da babu halin ya biya bashi ba daidai bane a kai shi ana magana ne akan wanda ke da halin ya biya bashi saboda ka idan ba shi da halin ya biya bashi shi bai zama azzalimi ba kuma babu dalilin da zai sa a hore shi ko a tsare shi wala muqalabatu hatta yusir ba za a nemi ya biya bashin ba ma dole a bashi shi zuwa lokacin da ya samu hali wanda shi ne abinda Allah ya faɗa a suratul baqara wa qad sabaqat al-mas'ala yani fi babil mukhlis ah, don haka anan idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce layyul wajidi lokewar mai halin ya biya bashi yuhillu irfahu wa uqubatu lokewarsa tana halarta a taɓa mutuncinsa tana halatta taɓa mutuncinsa tana halatta a yi masa hukuma wato ana nufin almatsalo saboda haka alwajibu almusi idan aka ce mai hali ana nufin wanda yake da damar ya biya bashi wanda ba shi da damar ya biya bashi wanda bai shafe shi mutum na uku shine al-imamu al-farfabi a littafin ma'alimu sunan al-imamu al-farfabi shi ma yana cikin dadaddun eh, malamai salaf ya yi sharhi game da wannan hadisi wato a littafin ma'alimu sunan duk eh, ila hudu shafin ɗari da saba'in da tara ya yi magana a kan matsalin gari ya zulmu wato riwaya ta abu huraira dalalatun ala annahu idza lam yakun ganiyan la yajid ma yafawihi wanda hadisin yana nuna cewar idan ana bin ka bashi kai sai ba mai hali ba ne na biyan bashi a nan lam yakun zaliman mutum bai zama azzalimi ba annabi yana magana ne akan wanda yake da halin ya biya bashi wai za mai sun zalima zan yi haftu kaga ce nan ba daidai ne a tsara mutumin da bashi da halin ya biya bashi la'anna nan haqqa uquba wala uqubata ala ghairi zalik ba a yin uquba ga wanda bai yi zalunci ba kana bi na bashi ban da halin ya biya bashi sai in ka hakuri abinda Allah ya faɗa kenan a cikin alqur'ani baka hakuri ka ƙara min lokaci yadda zan samu halin biya ka amma idan mutum yana da halin ya biya bai biya ba shi shine ake magana a al-imam al ya yake cikin hadisi dalilun ala anna al-mu'sira la hafa alayhi saboda idan mutum ba shi da hali wannan ba a tsare shi kun ga hadisin yana mana ishara ne akan ana tsare mutumin da yake da halin ya biya shi da gangan ya biya amma wanda bashi da halin ya biya bashi hadisin baya aiki a kansa don haka wa aka sani za ka samu malamai da ke sharhin wannan hadisi suna faɗa mutum na ƙarshe wato shine al-imam abubakar al-jaffar shi ma yana cikin manyan masana al-qur'ani akwai littafin sa akan al-qur'an yana cikin mutane kalilan da suka rubuta littafai na akan al-qur'ani irin ibn al-arabi da sauran duk na farko shafin 474 yake wasa fakal jami'u duk malaman sunna sun yarda cewa ala annahu la yastahiqu al-uqubata bil barr idan mutum ya ki biyan bashi ba a dukansa yace ittafaqa al-jami'u ala zalika ko da yake ibnu taymiya shi yana inkari wannan hukunci dan ibnu taymiya shi majmu'u fatawa yana cewa idan mutum yana da halin ya biya bashi ya biya matakin farko shine za a kare shi tsare shi da aka yi na duk da haka ya biya ya ce to idan ya ki biyan alkali dan ya sa an masa bulala wanda ba za ta wuce goma ba wannan ba da ba ne amma shi al'imamu jafa yana cewa duk malaman suna sun ittifaqi cewa la yastahiqu al ba bil a dalilin biyan bashi ba a dukan mutum waje ba an yakuna hafsa menene horon da ake mar ana tare shi ne kawai لاتفاق الجميع على ان ما ما, ما اداه من العقوبات ساقط عنه في احكام الدنيا in dai a hukuncin duniya ne na abin da ya aikata na zalunci to tsaro shi ne kadai abin da za a yi shi za a tsara mutum a gidan yari saboda ya ci biyan bashi amma ba a dukan wannan duk malaman suna sun da shi kuma abu na gaba shi ne wato bayani na kudu shine la ya farko ta ta'awilin malikin min zai dayn wato kamar misali kana bin mutum ba shi an sa lokacin biya da lokacin biya yi ya zama to ba shi da halin ya biya ba shi sai ka ce marto daga yau in dai kana son gana ma lokaci sai dai ka gane yawan kudin da na ba ka sunan zinare dubu daya amma tun da yanzu baka iya biya ba kana neman a ƙara maka lokaci zuwa ƙarshen wata to zai zama sirri dubu ɗaya da ɗari ɗaya sai ce ina eh, yadda tun da ba da halin biya ka bashi a yanzu domin abin da bankuna suke yi ke abin da bankuna suke yi don sun baka bashi lokacin biya ya yi baka biya ba to fa kudin da ya ƙaru to ba ba wannan haramun ne a shari'a ya'ani muqabil ta'khir ad-dayn saboda jinkirin bashi a ƙara ma kuɗi wanda ittifaqan da fi ma'ana jama'ir eh, ulama nina salaf wal khalaf malaman suna abin da suka ce haram illa dai eh, abin da shari'a ta tabbatar shi ne masu karɓar bashi na mutum biyu na farko mutum ne yana da halin ya biya bashi ya ki biya ga hadisin mazan Allah za a tsare shi sai ya biya bashi na biyu idan bashi da halin ya biya bashi ne Allah ta wata ala yake sai a jinkirta masa zuwa lokacin da ya samu halin ya biya ba shi. to kaga iyakar hukunci da ya tabbata daga Allah da manzon su amma a sake ƙara wani kuɗi akan bashin saboda jinkirin biya wannan haramun za ka same shi a littafin al-mughni mujallal da shida shafin ɗari biyar da tamanin takwas da shafin muktasar khalil mujallal da shafin ɗari biyar da saba'in da shida da rawbatu talibin na al-imam nawawi mujallar kuma shafin ɗari da talatin da bakwai eh, ko da mutum ne da kansa zai haɗa don akwai wanda zai ce wato shi ake jin bashi shi da kansa zai ce ka ƙara mun lokaci da kuɗi shi da kansa zai ce ba mai jinsa bashin ne zai ƙara kuɗin ba to ko da shi ya nema haramun da kulli hali sai bayani na ƙarshe wato idan mutura shi wannan babin ya ɗauko magana akan abubuwa kamar guda uku akwai bambanci a tsakanin abubuwan da muka yi magana a kai cikin wannan babi don babin yana magana ne a kan eh, eh, wato eh, alhajaru wato shine a hada mutum ya taba dukiyarsa a dalilin bashi da kuma a tafli a sanar a yi sanarwar iyakewar mutum a dalilin biyan bashi na uku shine a tsara mutum saboda biyan bashi kaga abubuwa guda uku kenan hadisin ya zo da su wannan babin ya ɗauke su وعند ذلك الملخص الفكري الى الشيخ الفوزان ياي بياني كم تروى اكي جاتي ومما مر جنا مسجد في الشهر 80 ذكر ومما مر يكتبه ان المدينه له هالتان وتشيم اذا انا جنس باش تهالا يدرى بيوني لكن يثبت سنه رمضان صلى الله عليه وسلم الحاله الاولى حالي لفرقه an ya kuna dai mu'ajjal bashin yana da lokaci da aka sa idan bashin yana da lokaci da aka sa fa haza la yuqalu bi dayn hatta yajid ba a cewa wani ta biya bashi ke lokaci ne saboda ka ba a kansa ake magana idan ya zama an sa lokacin biyan bashi lokacin ma bai riga ya zo ba to ba a kanka ake magana wala yanzu ku ada ku qabla hululi ko ba dole bane ka biya bashin kafin lokacin da aka yi alƙawarin zaka bi wa idza kana ma da dai kullal mali aqall mimma alayhi min ad-dayn mu'ajjal fa innahu la yudda alayhi min ajli dhalika ko da a ce a lokacin mutumin bashi da halin biya kamar misali ka ba wa mutum bashi miliyan biyar saura sati guda alƙawarin ku ya cika da ka duba sai ga bashi da kaddaran ma miliyan daya da ka fara tsoro kar wannan zai gudu da kuɗi na saboda ka kai ka ƙara kotu alkali ba shi da iko ya kira wanda da ake bi miliyan biyar don lokacin da yi ba ko da a ce alamar ta nuna ba zai iya biyan ba tun da an sa lokaci lokaci da yi ba la yi hujjar alaihi min da zalika alkali ba shi da iko ya hana wannan ya taba dukiyarsa Da mu yamna min tasarrufi mislimali ba shi da ikon ya kama shi ya tsare dole sai lokaci ya yi kafin nan za a ce ai wani ya kasa biyan bashi ko ko a'a zai iya biya sai ce kusani ya hali na biyu shine an ya kuna dainu halar wato lokacin biyan bashi ya yayi shine an ya kuna dainu halar. kaga kenan shi bashi yana da halaye biyu in ma lokacin sa bai yi ba in ma kuma lokacin biyan ka ya yi idan lokacin biyan sa bai yi ba to ba a magana kan mutum saboda babu wani hakki da mutum yake bare a ce ga hukunci da za a maka dole a jira sai lokacin yayi kafin da za a ci a wani yayi laifi ko bai ba amma ana magana ne akan mutumin da ya ci bashi lokacin biyan bashi yayi to anan falil madin kila idin halata ne almadin lahu halatan yana da halaye guda biyu shi wanda ake bin sa bashi din idan lokacin biyan bashi yayi wanda shine abin da hadisan nan suka karanta da mu a babin nan al'ula hali na farko an ya kuna maluku aksar min al-dayn lokacin biyan bashi yayi kyau mutumin yana da dukiyar da ta fi karfin bashin da ake jin sa yana da dukiya ta fi karfin bashin da ake jin sa misali ana jin sa miliyan biyar amma kuma yana da gidaje yana da motarsa guda ma ta miliyan biyar to kaga kenan ya fi karfin bashin da ake jinsa amma duk da haka ya biya kaga mutum guda ke to wannan na yi hujja ba a hana shi taɓa da. la walakin yi umar bil wafa sai dai a kira shi a kotu ta a ce wani su biya bashi idza fa'ala zalika ku. amma nan ma sai fa idan mai bashin ya kai karansa alkali bashi da iko haka kawai ya kira mutum ya ce kai ana jinsa bashi ba biya ba sai idan mai jinsa bashin ne ya kawo kara to idan ya nemi a biya bashi sai a ce wane za a kira shi a ce ka biya bashi don mun san kafin karfin bashin nan ga lokacin biya yi kaki kaga kenan ba za a hana shi taba dukiyarsa ba don haka mun samu mutum guda a saniya na biyu an ya kuna ma mutum a ƙasar min ma alaihi min dainin hali ana biyan ka bashin miliyan biyar lokacin biyan bashi ya yi. aka duba aka ga gaba ɗaya dukiyarsa ba ta miliyan biyar ba to fa da yin jaru shi ne wanda ake hana shi ya taba zuciya saboda haka sai alkali ya yi horo a kan ya yi sanarwa a kansa wani ana bin sa bashi wannan eh, daga yau ana sanar da tsiyacewarsa wanda shi ne muke magana a kai a ana sanar da tsiyacewar wani don haka dukiyarsa ba ta kai ya biya bashi ba don haka an haramta mai taɓa wannan dukiya wanda shine alhajjur fa hada yukjar alayhi at-tasarruf fi malihi amma dan ma sai fa idan masu jin sa bashi ne suka kawo kara li Allah ya dora bi saboda ni me yasa aka ce kare taɓa dukiyarsa domin lokacin biyan bashi yayi kuma dukiyar ta sama ba ta kai yadda zai biya bashin ba in an kyale shi ya ci gaba da taba dukiyarsa waɗanda mutane ya fitar da su a banza shi ne sai a hana shi taba dukiyarsa a yi gwantan dukiyar a biya su bashi a jira saura da zai nemo ya biya wa idan ku jira alif hadhihi alhala to idan har alkali ya hukuncin wani an haramta mai taba dukiyarsa fa innahu yu'lan alayhi sharadi ne sai an yi sanarwa me yasa za a yi sanarwa saboda kar mutane su kara bashi bashi su ma su shiga cikin fitina dan ga wasu sun shiga cikin fitina ana so a kare wasu mutane daga abin da ya auku da da wannan li Allah ya karu da wai ta'amalu ma fa tabi'a anwar to anan malamu su suna cewa yushtaratu li rujui man wajada malahu yani inda al-muqlim al mahduru alai idan kai lokacin da aka ce an hana an hana wani taba dukiyarsa saboda haka za a yi gwanjanta za a kira masu jin sa bashi wanda nan ne muka kawo bayani game da mutumin da ya taho da aka fara dukiyar wannan sai ya ga abin da aka karba nashi bashi gashi nan a cikin gwanto da za a yi in ma babur ne in ma keke ne sai ya ga ga dukiyar da aka karba bashi ga nan an fito da ita za a yi gwanjanta sai ta ah, ai wannan ita ce dukiyar da nake jin wani bashi shine manzo Allah yake to kai ka fi cancantar ka a abinka wanda shine hadisin da mu riga karanta amma akwai sharuɗa akan wanda daga cikin sharuɗan ya kasance mutumin da kake jin sa bashin nan da ya riga ya mutu ba dan in ya riga ya mutu sannan masu jin bashi suka taru sai aka fito da kaddarar da ya riga ya saya a wurinka ba ka da ikon daukar ka ba ka da ikon karɓi wannan saboda hakkin bayan ya mutu hakkin ya zama jama'a gaba ɗaya ba mutum guda ba sharadi na farko na biyu ya kasance bai ba ka wani abu na kudin abin ba idan har ya ɗan rage maka wani abu akan babur da ya saya a wurinka to ko da alƙali alkali ya tara jama'a za a yi kwanciyar dukiyarka wannan babur ba za ka ɗauka ba don ya riga ya fara biyan ka saboda ka ba ka bane wanda na uku wato ya kasance babur din yana hannunsa amma in ya kasance har ya ba mu wani ya yi aiki da babur din hakkin wani ya shigo ciki baka da ikon nan maka ba na hudu kaunu sil'a bi haliha ya kasance babur din yadda ka bayar haka aka samu amma idan ya zama wannan da ya sai babur ɗin ya mata kai ya mata azu da sauransu to nan ma baka da ikon sake karbanta ba za ka ce a cikin ba la to akwai sharuɗin da malamai suka yi dangane da wannan wanda kaga ya nuna cewa masu bashi ɗin ba iri guda ba ne wato suna da halaye daban-daban da farko idan ana jin mutum bashi lokacin biyan bashi ya yi yana da halin ya biya bashi dukiyarsa ta kai ya biya ya biya to ba a hana shi taba dukiyarsa me za a yi tsari shi za a ne abinda manzo Allah ya faɗa yake cewa mai halin da ke da damar ya biya bashi ya biya to wannan ya ba da damar a taba mutuncinsa kuma ya ba da damar a hore shi saboda ai zalunci yake so ya nuna kana da damar ka biya bakin ba ka biya ba lokacin biya kuma ya yi to a kan wannan da ake magana za a hore shi na biyu mutumin da ake jin sa bashi lokacin biyan bashi ya yi amma dukiyarsa ba ta kai ya biya bashin ba yana da dukiyar hakika amma ba ta kai ya biya bashin ba ya za a yi da shi shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan alhajj shine wanda ake hana shi ya taba dukiyarsa a yi gwandata a biya bashi sannan a bi a bi sauran hakokin jama'a da suke kai shi mutum na uku ba shine wanda ake sa bashi lokacin biyan bashin yayi ba shi da halin ya biya gaba ɗaya ba shi da komai wannan shine al-mu'sir al-mu'sir babu mai tsare shi sannan kuma ba a gwanjon dukiyarsa dama ba ita me za a yi sai dai a kyale shi zuwa lokacin da Allah ya kore mai biya bashi to kaga waɗanda ake jin bashi lokacin biyan bashi ya yi su biya ba mutane uku waɗanda malamai suka yi magana a kansu Muhammad bin Salih al-Usaimin a littafin Fakhru bil Jalal wal Ikram wato sharhin bulugul mara a duk na shafi na dari da hudu ya kirga fa'idodin da suke karkashin wannan hadisi daga cikin waɗannan fa'idoji yake maganar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a nan akan cewa idan mai hali ya ki biyan bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokewar da yayi din nan tana halatta a taɓa mutuncinsa me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan yana halatta a taɓa mutuncin mutum saboda ya ki biyan bashi ibnu musayyib ya yi bayani yace wa hada shi kaya wa ghayriha wato idan kana bin mutum bashi lokacin biyan bashi ya yi ka tabbata mutumin na yana da halin ya biya ka bashi ya ki biya to kana da damar ka yi korafi a kanka korafin da zai iya da mutuncin wannan mutum amma a nan ka'ida eh, ne ya zama akwai maslaha dangane da korafin da za ka ya ba da misali a kai ya ce idara a annabi ya ta kallon inda nasi bihi qala wato abin da annabi yake nufi da cewa mai halin da ya loke ya ji biyan bashi abin da ya aikata yana halarta a taɓa mutuncinsa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa kana iya tafiya ka samu abokan wannan mutumin ka samu abokanka ka koka damuwarka wani ya faɗi dukiyarka kuma yana da halin ya biya ne ya ki biya na wanda ai zalunci kaga a fili kamar kana daɗa tozar kashi ne saboda ta kai maganarsa wajen waɗanda yake jin kunya waɗanda yake jin nauyin ta fallashe shi abinda ka aikata a zahiri kamar gulma ne amma kuma Allah ya halatta Allah ya halatta kai korafi a kansa kuma ba wai ma abokan wuta su kawai ba yake hatta inda duk inda ka zauna yake ce haka gududuwa ne ina bin ka ba shi ya kibiya na azalimi ne kaga addini kamar gulmar sa kake amma a manzo Allah yake ya halatta Allah ya halatta a tozar ta shi wato halal ne ka tuka tozar ka mutuncin mutumin nan saboda abinda kake aikata wannan ta hakan ne zai samu za ka samu damar kwato ka? wanda shine ibnu ne yake cewa ka'idar ita ce akwai maslaha ko babu idan akwai maslaha ta maganar da kake ta korafin da kake akan wannan mutumin to abin da kai ba laifi bane amma idan babu maslaha to wannan abin da kake yi laifi ne saboda haka kamar misali a yanzu kenan abinda manzo Allah ya mana ishara idan mutum yana da hali ya biya bashi ya kidiya misali sai ka je gidan rediyo kana faɗi a wani ya kidiya na bashi shin idan ka fallashe shi a gidan rediyo din nan akwai maslaha ko babu akwai maslaha na shakka saboda aina tsoron a filin da zai tsoro duniya za ta ce ai ya ci bashi ya ki biya to don ka ke gidan ko ka da shi ba ke bane shi ne abin da manzon Allah nufi da cewa yana halatta a taba mutuncinsa wanda shi ne fasaran da malamai suka yi a kai to sai mutum na uku daga cikin waɗanda ake jin su bashi ɗin nan waɗanda muka yi magana kashi uku ne na farko ana bin sa bashi lokacin biyan bashi yi yana da halin ya biya ya biya shi ne wanda ake tsare shi wanda ake taba mutuncinsa a dalilinsa na biyu mutumin da yake da halin eh, ake jin sa bashi lokacin biyan bashi yi amma dukiyarsa ba ta kai ya biya bashi ba shi ne wanda ake masa alhajjo a hana shi taba dukiyarsa a yi gwanjarsa mutum na uku shine hujjar da ibn hajar ya kawo da hadisin da za mu karanta wanda shine na karshe insha Allah mu karanta wannan hadisi yace wa an abi sa'idin al-khudri kuma an farko daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi abu sa'id al-khudri kada yace usiba rajulun fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimar ibta'aha wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu musiba shine musiba ya samu musiba a game da ƴaƴan itatuwa da ya saya musiba rajulun fi ahdi rasulillah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya samu musiba fi simarin ibta'a game da ƴaƴan itatuwan da ya saya mun riga mun yi magana cewa ana iya cinikin ya'yan itatuwa idan alamar nuna ta bayyana kana iya saya to idan alamar nuna ta bayyana in ka kai gonar gaba daya ka biya kudinta kana iya kyara wannan gonar lokacin da ka gama nuna sai ka zo ka girba abinka wanda a nan idan lokacin girbin ya yi sai ka girbewa sai musiba ta auka ma gonar mai gonar da ya sayar masa ya'yan itatuwan nan ba zai dauki asara wannan bayani ya riga ya gabata saboda sakacin ta ya'yan itatuwa so riga sun nuna maimakon ka zo ka cire ya'yan itatuwan sai ka ce yanzu dai mangoron ma ba shi da tsada bari in bari mai yi wasa ci mai zuwa ko wata mai zuwa mangoro zai yi tsada kafin shi ne ko lebo ko wani abu saboda ka jiran da kai dan tsakanin nan sai musiba ta auka ma gonar a nan mai gonar ba zai ɗauki asara ba amma da a ce kafin ta gama nuna ne shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana akan cewa asara tana hawan mai gona din wanda duk bayani ya riga ya gabata to a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wani mutumin da yayi cinikin ƴaƴan tatuwa saboda haka irin wannan abin ya auku gare shi lokacin girbin bai girbe ba sai musiba ta auka ma gona musiba ta auka ma gona ta ga mai gona ba zai dauke musiba ba ba zai dauke asara ba saboda haka sai zama faka sura dainu sai bashin sa yayi yawa fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa habbai da saddaqu alaihi ku yi mai sadaka fa tasaddaqa an-nas alaihi sai mutane suka yi suka yi ta bashi sadaka walam yablugh dhalika wafa'a dayni amma sadakan da aka bashi bai isa ya biya mar bashin sa duk da sadakan da sahabbai suka tara man bai sai ya biya bashin ba saboda jarinsa ya riga ya karye a wannan dama ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ya cinikin wannan ya'yan itatuwar ya zama to kuma gonar gaba ɗaya musiba ya auka mata saboda haka bashi sai ya taru a kan shi masu bashi kuma sun zo suna buƙatar a biya su bashi wanzan Allah ya ce sahabbai su tara sadaka aka tara sadaka sadaka duk da haka bata biya bashin ba faƙalar rasulullahi ni gura ma ya sai manzon Allah ya ce ma waɗanda suke bin sa bashi خذوا ما وجدتم أبين لكم كتابوا كتابوا وليس لكم إلا ذلك فاقوا لوني إنكو سيوانا kaga ba za a da shi ba kenan ko kaga ya nuna ba kowane mutum ne ake jin sa bashi ya kasa biyan bashin za a tsare shi akwai wanda ba za a tsare shi ba waye wanda ba za a tsare shi ba shine wanda yake da dukiya dukiyar ba ta kai ya biya bashi ba in illa kawai za a hana shi taba dukiya ba ta shi bace ayi gwanjanta shine abin da manzon Allah ya aikata anan aka yi gwanjon saboda haka abin da ya saurafa a ce ku kyale sai a kyale shi ya in Allah ya sa ya samu ya jiya sai ku yi a ke na kaga ba a ɗaura mutum alhali ba shi da dukiyar da zai iya biyan bashi wani mai bashi ne wanda ake tsare shi shi ne wanda yake da dukiyar da ta kai ya biya bashi kuma duk da haka ya biyan bashi su kaga anan zaka gane mutanen da suka kafa biyan bashi kawa uku da wanda yake da dukiyar da ya kai biya shi yake biya shine wanda ake masa horo shine wanda ake tsare shi wanda yake da dukiya ba ta kai ya biya bashin ba ana gwanjan sa ne a biya mutane bashi amma ba za a tsare shi shine abin da ya faru ta wannan hadisi na uku ba, wanda ake bin sa bashi ba shi da ma halin biyan bashin gaba daya shi wannan dole a kyale shi sai lokacin da Allah ya kore masa zai biya bashi to matakai guda uku ne waɗanda ibn hajar ya mana ishara da su a cikin wannan bayani wannan hadisin ya ce rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito shi yana babu asmi malil muflis wa hafi ala waqti ba'd ad-dayn hadisi da dubu da dari biyar da hamsin da shida wanda wannan ma yana gwada abin da ya kamata alƙali ya aikata idan mutane suka kawo ƙaran wani akan cewa suna jin sa bashi har alƙali ya hana shi taɓa dukiyarsa za a yi gwanjonta kafin a kai ga eh, gwanjanta kafin a kai ga yin gwanjonta ya kamata alƙali ya nemi masu jin bashin su yaji don abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan ya nemi masu bin wannan sahabi bashin wanda shine mu'azu bin jabal mun yi magana a kansa eh, mu'azu dan jabal shine wanda bashi ya hau kansa kana gurma abu yahud kuma waɗanda suke bin sa bashin yahudawa ne wanda bayani ya zo cikin sharhin hadisin da aka yi kamar misali al-muslim lima ashkala min tafsiri al-imam muslim littafin abu abbas al-qurtubi a mujallar na shafi na 426 a lokacin da yahudawa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da muhazu bin jabal muna bin sa bashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi su rage bashi ya fi mai da farko su yafe suka ce ba za su yafe ba eh, yi kafi ko an suka ce la sai mazu Allah ya nemi yun zero ku kara nan lokaci ka ce a sai dai biya ku kaga duk wanda ya kamata alkali ya yi la'akari da shi domin abin da manzo Allah ya aikata kenan idan aka ce wane ya ki biyan bashi saboda bashi da halin ma dukiyarsa ba ta kai ya biya bashin ba an kawo karansa matakin farko za a nemi wanda ke bin sa bashi ya yaki ya ce a to ka rage ya ce a to ka ƙara man lokaci ya ce a to sannan za a kai ga gwanjan dukiyar wannan mutum bayan an yi gwanjanka an baka abin da ya samu don ba lallai bane ya zama an biya ka duka shine abin da manzo Allah ya faɗa yake huzuma wa tasum abin da kuka samu a yanzu shi za ku sauka wa laysa lakum illa zalika babu abin da za ku samu sai wannan babu abin da za ku samu ke wannan wato abin da annabi yake nufi ba zan tsare mu'azu ke fatin saboda bashi ba tun da bashi da halin mai biya bashi waye ake tsare shi shine wanda yake da halin da biya bashi yake biya amma abu bashi da mahalin saboda kamar yadda ibn kudri ya bayyana ai ga musibar da ta auka ma mu'azu ta fashin ƴaƴan itatuwa da ya saya asara ta haushi saboda bala'in da ya auka ma wannan gona a nan zahirin hadis an da ya ta atar ala kulli samara wanda al-imam al-qurtubi yake zahiri abin da hadisin abu sa'id al-khudri yake nunawa musibar ta ta hallaka gonar gaba ɗayan hatta lam yabqa lahu min ma yubawu alayhi ya zama gonar gaba ɗaya ba abin da aka samu wanda za a mora a ciki wanda shi ya tabbatar da ofuratu lallai mu'adu tabbata ya shiga cikin tsanani wanda ba zai iya biyan bashin ba ba hukunhu al da mai maitara wanda shi ne dole sai a jira shi zuwa lokacin da Allah ya hore masa kama qala Allah ta'ala bil Qur'an faman kana kazalika fala yubqa mithlu saboda haka wanda ya kasa biyan bashi a irin wannan yanayi ba a tare shi wannan ne ma'anar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muku ku zo ma wajadtum wa laysa lakum illa zalika ku dauki abin da kuka samu amma ba ku da wani abin da ya wuce wannan ah, kuma cewa da aka yi a yi masa sadaka wannan ba dole ba shi yasa kaga sadakar da aka tara ba sai ma ta biya wa mu'azu bashi ba wannan ya nuna ashe har yanzu za a iya yin haka ka ji labari an kai wani dan uwa kotu an yi gwanjan dukiyarsa Daga ce jama'a zuwa Allah mu tara mai sadaka ka kyauta ka yi irin abin da manzon Allah ya aikata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya a tara wa mu'azu eh, sadaka saboda abin da mu'azu ya aikata din ba wani ganganci ba bane musiba ce ka aukar mar wanda kuma makiyan Allah ya wasu ke dosa ba shi saboda ka ba ba mu magana tausayi shari'a ko wata haramta mu'amala da su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك